Amurka ke magana daga gundumar Columbia, babban birnin tarayyar Amurka, a kan mita 1625 da kuma talatin 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta gidajen rediyo masu zaman kansu, rediyo amfani, sarauniya, fara'a, niyya, Nomad FM, Dalol FM. da kuma tashar muta ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai sai kuma Alfa Rediyo da ke Kumasi a kasar Ghana. Za kuma ya kama mu a duk lokacin da aka so a hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum, bar kamu da wannan lokaci. yau alhamis goma sha shida ga watan afrilun shekarar tara. yusuf aliyu harande ne tare da Hadiza Kyari da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da shirin namu a yanzu. Amma kamun mu tsunduma cikin shirye-shiryen namu, DJ ba mu kanin labarai. Ɗaya daga cikin manyan labarai masu ɗaukar hankali a cikin shekara biyu na shugaba Donald Trump za su fito fili. koriya ta arewa ta buƙaci cewar kada sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya sake shiga tattaunawar da ta shafi ayyukanta na nukiliya to kanin labaran kenan kuka saurara a cikin shirye-shiryen namu muna ɗauke da rahoto akan kame da hukumar fasakorin najeriya ta yi wato kwastam na miliyoyin kuɗi sannan mun kama wasu kwaya magunguna waɗanda duk wani magani da kaga babu nabdar number kaga cewa ba maganin kwarai ba ne. To idan muka leƙa jamhuriyar Nijar kuwa a ciki za ku ji halin da ake ciki da waɗansu iyaye suka nuna rashin amincewarsu ko kuma rashin jin daɗinsu dangane da wasu kuɗaɗe da aka sa su biya. mun gamsu saboda wannan da muka ce ai muna ita ce ya ɗauka kuma ita ce za a biyan meri ai muna banna bisa gudron ai muna banna ga motoci. Daga bisani kuma Hauwa Umar za ta shigo don ta gabatar muna da shirinta na lafiya uwar jiki. Amma duk kafin nan sai a gyara zama don jin halin da duniyar ta wuni. daga cikin manyan labarai masu daukar hankali a cikin shekara biyu na shugabancin Donald Trump za su fita fili tare da fitar da rahoton binciken kwamiti na musamman na Robert Mueller game da zargin shishigi da karya doka a zaben shugaban Amurka. Babban Attorney General William Barr yana shirin yin bayanai game da rahoton mueller a yau alhamis jim kaɗan bayan ya tura wa majalisa bayanan sannan kuma daga bisani za a saka shi a yanar gizo karo na farko majalisa da jama'ar amurka za su gani da kansu abinda mueller ya binciko yayin da shi da masu taya shi binciken suke kokarin sanin ko masu yi wa shugaba trump yakin neman zabensa na da hannu a kasa london din da rasha ta yi a zaben shekarar dubu 2016 wanda Trump ya lashe. A farkon shekara ta 2017 hukumomin leƙen asirin Amurka sun hakikanta cewa Rasha bisa umarnin shugaban ƙasar Vladimir Putin sun yi shishigi a yakin neman zaben Amurka tare kuma da nuna fifiko ga nasarar shugaba Trump. Koriya ta Arewa, ta Arewa ta buƙaci cewar kada sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya sake shiga tattaunawar da ta shafi ayyukanta na nukiliya. Kwan Jong-un, wani babban jami'in ma'aikatar harkokin wajen Koriya ta Arewa, ya ce Pyongyang tana son wanda ya kasance mai hankali da kuma iya magana cikin mutuntawa a cewar wani rahoto daga jami'an kamfanonin dillancin labarai na Koriya ta Arewa KCNA. wannan kalaman na kwang jong sun fito sa'o'i bayan da gwamnatin ta kaddamar da wani sabon shirin gwajin makamai na mai linzami wanda suka kira jigon dabarar makamai wanda ya nuna karfin sojojin na pyongyang kamfanin dillancin labarai na kcna ya ce kim jong-un ya jagoranci gwaje-gwajen jiya laraba ya kuma kira shi aiki mai mahimmanci Fiye da mutane miliyan 150 ke kada kuri'a a babban zaben shugaban kasar India zagaye na biyu. Zaben na yau Alhamis wanda ya kunshi mazaɓu fiye da 90 a jihohi fiye da goma sha biyu wanda ya hada da yankin nan da kabilar Kashmir ke shugabanta inda aka kashe jami'an tsaro Indiyawa sama da 40 a wani harin bom da ya tashi da wata motar safa a watan fabrairu headquarter new delhi ta mai da martani inda ta tura jirgin sama mai barin wuta daga yakin kasar pakistan don wargaza sansan horaswar 'yan ta'addar kasar pakistan ja'ish e muhammad wanda suka dauki alhakin harin harin da dai har harin dai ya harzika kasashen biyu masu tunƙaho da makaman kara dangi amma ya ƙara wa fira ministan india narendra modi kwarjini a idon jama'a ana ganin modi da jam'iyyar shi ta baritiyar jannati a matsayin wanda jama'a suka firin rinjaye a kansu amma suna fuskanta matsaloli a yankunan karkara a dalilin rashin samun yabanya Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jiya Laraba, 'yar shugabar ƙasar Amurka Donald Trump kuma mai ba da shawarwari a fadar white house ivanka ta yi jawabi a wani taron mata 'yan kasuwa a kasar ivory coast al'umman da ke tallafawa mata su yi nasara sun fi samun zaman lafiya da wadata kuma wannan ya bayyana a cikin dukkanin binciken da muka gani a cewar ivanka a wani ɗakin taro cike da mata 'yan kasuwa da shugabannin al'umma da 'yan siyasa da kuma ɗalibai jawabin da ta yi a taron matan 'yan kasuwa mai suna women entrepreneurs financial initiative a ivory coast shi ne wuri na ƙarshe da ta yada ta yada eh, zango a ziyararta ta kwanaki hudu a afirka don tallata shirin da mahaifinta ya sanar a watan fabrairu inda za a kashe dalar. dala miliyan hamsin wajen inganta aikin mata a kasashen masu tasowa. Mun gabatar da shirin na WGDP Women's Global Development and Prosperity Initiative a cikin Fabrairu na shekarar da ta gabata kuma shi ne tsarin kula da tattalin arziki na mata na farko a cikin kasashe masu tasowa da niyyar tallafawa mata miliyan hamsin daga nan har zuwa shekara 2025 in ji ta a taron. wasu da ake zargin cewa 'yan ta'adda ne sun cafke wata motar bas a kudu maso yammacin pakistan yau alhamis kamin yamma kuma suka kashe fasinjoji goma sha hudu mafi yawa sojojin ruwa shaidu da hukumomin sun rawaito cewa an dakatar da bas din ne a wani lungu a kan babbar hanya da ta haɗe da garuruwan tashar jiragen ruwa na birnin karachi da gwadar wani gungun mahara kusan 24 da suka yi shigar burtu da kayan sojoji sun duba katunan shaidu na duk fasinjoji kafin suka tilasta goma sha shida daga cikinsu su fito waje sannan suka yada su da harsasai biyu daga cikin waɗanda aka yi garkuwa da su sun yi kokari suka tsere suka isa wajen sojojin tsaron bincike suka maimaita musu lamarin kamar yadda wani jami'in tsaron gida jihangir dashti ya faɗawa muryar amurka. da Hadiza Kyari da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka nan birnin Washington DC. Bari mu shiga duniyar rahotannin namu kuma, inda za ku ji cewar hukumar fasakori ta Najeriya ta yi samami wanda ta kama waɗansu haramtattun kaya da aka shiga da su cikin ƙasar da suka kai kimanin miliyoyin naira a ƙasar. da ma halin da ake ciki tun bayan buɗe wani farfajiyar yanar gizo na hukumar da ta buɗe don ɗaukan ma'aikata. Babangida Jibrin ya aika muna da wannan rahoton. a wani taron manema labarai da hukumar ta kwastan ta gudanar a birnin lagos ta ce mugan kwayoyin sun hada da na tramadol da kodin da alluran paracetamol da aka haramta shigowa da su ba tare da takardar hukumar naftak ba kuma kwayoyin da sun kai na fiye da naira miliyan da hamsin. dr mohamed ali shine kontrola mai kula da wannan shiya ta daya da ke lagos kuma ya yi karin haske akan kamin da hukumar ta kwastan ta yi kuma muna da wannan kararren naman kaji da aka hana shigowa da shi sannan mun kama samu wasu kwaya magunguna waɗanda duk wani magani da kaga babu nabda namba kaga cewa ba maganin kwarai ne maganin kala kala kala ne wasu cikin kwalabe wasu cikin kwali bayan wannan muna da indian hem da muka kama fasil kaga dauri kenan muna da mai da suke ce ma vegetable oil sha ko sayar da muggan kwayoyi dai abu ne da ya zama ruwan dare ga duniya tsakanin matasa don haka na tambayi wani matashi da ke zaune a birnin lagos yadda suka ji da wannan kame na muggan kwayoyi da hukumar ta kwastan ta yi ce dangane da wannan kami da hukumar custom ta yi ai to gaskiya abu ne wanda ya kamata a yaba musu saboda irin wa'annan kwayoyi da ake sai da ake kama suna kawo illa ga matasa ga kuma karya dokar kasa to hakan dai da aka yi gaskiya ya kamata a ce an hukunta wa'anda ke shigowa kuma a sa ido kan yadda ake shigo da abu to kana ganin akwai yaba kenan game da ayyukan hukumar ta kwasan din yi gaskiya dole ne a yaba musu sauran kayayyakin da hukumar ta kwasan din ta kama da ya sun hada da motoci kimanin da talatin na alfarma da kuma kayan gwanjo yanzu aka dai a wani mataki na ƙara yawan jami'an hukumar kwastan da za su dinga sa ido a kan iyakokin najeriya hukumar ta kwastan a ta bakin shugaban ta kanal hamid ali murabus ta ɗauki matakin ƙara ɗaukan wasu jami'an kwastan dubu uku da ɗari biyu to sai dai kwana ɗaya bayan ba da wannan sanarwa yanzu aka kimanin mutane dubu ɗari ne suka rubuta buƙatar neman shiga hukumar ta kwastan din abinda ke kara nuna yawan rashin aikin yi tsakanin matasa a nigeria babin ya jibrin murya amurka daga lagos To Allah ya kyauta a gaida baban gida Jibrin, su kuma iyaye sauran da sauran jama'a na ta nuna rashin jin daɗin su akan hukuncin da mahukunta suka ɗauka biyu bayan wata zanga-zanga da ta yi sanadiyar dukiyoyi Suleiman Muni Barma ya haɗa mana wannan rahoton dangane da yadda halin ya kasance. a ƙarshen makon jiya ne alkali mai shigar da ƙara da sunan gwamnatin nijar procureur de la republique sha'ibu samna ya buƙaci mutanen da ke korafin an yi musu barna a yayin zanga-zangar ɗalibai ta ranar tara ga watan afrilun 2019 su yi rajista a ofishin hukumar 'yan sandan feji domin duba hanyoyin biyan kudaden dukiyoyin da aka ɓannata musu lamarin da ya bada damar tuntubar mahaifan yaran da abin ya shafa akwai wanda suka zo suka gwadi motocinsu ne koko kayan abin hawan su ne da aka banna da aka yi mashi nan jimilla ya tashi wajen miliyan bakwai da shika dari da ishirin da biyar uwayen diya mun nuna masu matsalolin da ɗinsu suka yi don ka sun amince su biya wannan kuɗi duka duka jimilla abin da suka biya shine tashi miliyan bakwai da jika ɗari uku da jika ashirin da biyar don ka a halin yau duk duk yaran babu yara ko guda wanda an nan da hannu ma'aikatar magajin garin yamai na daga cikin waɗanda ke korafin an yi musu barna a yayin wannan zanga-zanga malam wahid tanko darakta ne a wannan ofishi. Mun gamsu saboda wannan da muka ce ai muna ita ce ya ɗauka kuma ita ce za a biya meri ai muna banna bisa gudron ai muna banna ga motoci akwai itace wanda a bisa hanya wanda aka samu wani giriyaj nan da sun cicire to wannan ne gaba ɗaya muka wuce milas muka kama procurer. Sai dai kungiyar ɗaliban makarantun sakandaren ya mai a ta bakin sakataren ta Adibis Aliyo na mai nuna rashin gamsuwa da wannan mataki. Abun nan da an kai yi ran na Fabril ba 'yan makaranta ne ba waɗansu bado ne da sun ka zo sun ka shiga cikin 'yan makaranta sun yi kone-kone sun yi hoshe-hoshe kuma ko da sun ka fara su 'yan makaranta suna cikin lakololi ne suna nan gayi ajejin su wannan abun da ni ba mu ji daɗin abun nan kuma ba za mu yarda ba insha Allah sai mu yi mu yi reku bisa wannan abu za mu dawo bisa wannan abu hukumomin shari'ar Nijar na ganin matakin a matsayin wata hanyar ladabtarwa ko kuma jan kunne ga matasan wannan ƙasa ta yadda za su bambanta 'yanci da haƙƙin ɗan ƙasa. baka da 'yancin don nuna rashin jin daɗin ka ka je ka yi ɓanna irin wannan ko ka je ka taɓa kayan wanda ba su ci ba su sha ba don ina kiran gare su don duk lokacin da su wannan irin hitowa ya zamanto sun ba da gargaɗi wajen abokansu da su daina irin wannan aiki. matakin soke tsarin bayar da karatun bayan fage da wasu malamai kan baiwa ɗalibai da sharaɗin biyan kuɗaɗe da ake kira kurdafi ne mafarin zanga-zangar ta ranar tara ga watan afrilu a yayin da ɗalibai ke ganin tsarin na taimaka musu wajen cike giɓin karatu ita kuwa gwamnati cewa take akwai yaudara a tattale da wannan tsari saboda ba rabon 'ya'yan talakawa a cikinsa sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger To a gaida Sule Mummuni Barma. Masu sauraro har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu agogonmu na cewa karfe goma sha ɗaya da minti goma sha biyar na safe. Yanzu kuma bari in koma gefe Hauwa Umar don ta gabata mana da shirinta. Lafiya uwar jiki. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A cikin shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako za mu tattauna ne akan cutar tsananin zafin jiki wacce a turance ake kira da hypothermia. Hypothermia ko tsananin zafin jiki cuta ce da ake cin karo da ita yayin da jiki ya gaza sarrafa zafin da ke aukuwa daga waje. A wasu lokutan cutar kan haifar da matsala ga waɗanda ke fama da cututtukan da ke da dangantaka da zafi ko zuciya da kuma hawan jini. Tare da ni a cikin shirin akwai likita mai duba marasa lafiya kuma mataimakin darakta na cibiyar shan magani da karɓar haihuwa ta Ashafa. Kazalika ƙwararre ne kan maganin cututtuka masu yaduwa. Dr. Isa Adamu Mavo barka da warhaka. Barka mu da warhaka. Masu sauraron mu za su so su ji ƙarin bayani akan cutar hypothermia wato tsananin zafi. Hypothermia cuta ce da ake yawan samun ta musamman yanzu da muke cikin lokaci na zafi sosai inda za ki ga mutum ko a zaune yake ko a tafiya yake ko a wasu ayyuka da yake sai ki ga yana hada zufa a jikin nasa na zafi sosai sakamakon tsananin zafi na rana da ake fama da ita. Zafi ne ke ke kawo wannan cutar ko kuma akwai wani abu da ke kawo ta lalle kamar yadda sunanta take eh, hypothermia wato kenan jiki ne ya zamanto ya zafi sosai sakamakon zafi da ke fitowa daga waje kamar daga rana misali lokacin da rana take tsananin kona sosai take zafi to jikin nan adam kuma shi ma akwai abin da ke faruwa za ki ga zafin ya kai wani yanayi sosai akwai abin da shafi eh, tafiyar da zafi imma daga cikin jiki ko imma daga waje to in ya zamto cewa an samu samu wannan matsala ta hypothermia yakan faru ne saboda zafi da ke fita daga waje saboda tsananin rana sosai to jiki ya kamata ya tafiyar da wannan zafin saboda kar a samu matsala a jiki misali sai abin da muke kiransa physiological activities wato kenan a kimiyyance tafiyar da ayyuka da ya kamata su faru a cikin jiki sai ki gan abin ya zamanto daga baya bai kai ga jikin ya kai ga halako ya fi tsananin abin da ya ke faruwa na zafi ya kai jikin ba zai iya magance wannan zafin daga ciki ba. To To likita menene alamomin cutar hypothermia? alamomi dai sun hada kamar da duka zafi na jiki sannan kuma sai zufa kiga mutum jiki ya jike da ruwa yana ta zufa saboda wannan matsala ta samu aukuwa kar ki manta da zuna magana cewa zafin kona na rana yakan kawo wannan matsala idan ya zamto cewa jikin dan adam ya zamto ya zafin daga waje ya samu zai samu illa daga ciki to haƙƙi kuma da ya rataya na jiki ya tafi da wannan zafin sai ya zamanto bai zai yi shi ba saboda zafin jikin ya kai ga ya wuce yadda ake tsammani to sai shiga mutum ya zamto cewa jikinsa ya yi zafi sosai sai kuma za shiga jikinsa ko ina ma ba ma hannayensa ba ko ina za shi tarar da ruwa kawai ke gangara saboda ya samu matsala ta abin da ya shafi rashin tafiyar da zafi da kimance a kuma yadda ya kamata a cikin jiki. To shin wace irin illa tsananin zafi ke iya kawo a jikin dan adam? Tsananin zafi da ke waje misali kamar daga rana da muke magana eh, akan wannan abin da ya shafi a hepatamiya yakan faru faru ne eh, idan hakan ta faru na tsananin zafi dama dan adam jikinsa kamar da muka magana akwai kimiyyance ya kamata ya tafiyar da wannan zafi yadda ba sai an samu wata matsala ba misali to lokacin da ga mutum yana zufa a jikinsa sannan kuma yana a wannan daidai wannan lokacin yakan yana rasa kuma wasu sinadarai a jikinsa wanda muke sani da electrolyte idan ya zamto ya rasa wayannan a jikinsa to kuma yana ci baya kenan wato kenan ya samu raguwan wasu al'amura na jikinsa wanda ya kamata su tafiyar da ayyukan jiki kamar yadda ya kamata ta to zaki ga mutum a wannan lokacin ya zama a gaji yake ga zufa nan ta gama maimai jikinsa gaba daya sannan ya gaji sannan kuma zaki ga alaman idonsa sun shiga daga ciki sosai kamar dai wanda ya yi aikin wahala sosai ya ya gaji ya wahala sosai to likita idan mutum yana fama da wannan cutar me ya kamata ya yi a gaskiya bisa ga duka alamu idan hakan ta faru so ake a lokacin tunda zafi ne yakan kai ga mutum hala ko ya ya kwanta a wani wuri wasu ma sukan iya faduwa saboda tsananin zafin ya kai ga ba sa iya kuma jurewa ko karfin jikinsu na abin da ya shafi su tafiyar da wasu ayyuka a lokacin ba za su iya yi ba kar ki manta na yi magana akan ah, abin da shafi sinadarai na electrolyte bayan su ya kamata su taimaka wa jiki wurin tafiyar da ayyuka yanzu gashi yana rasa su a jikin jikinsa kuma bai da karfi saboda ya rasa irin wayannan abubuwa sosai to za ki ga mutum ya koma gefe ya kwanta misali ko ya samu ya canza wani zuwa wato inuwa misali ya zauna yana shan iska to lallai wannan in haka ta faru bisa ga dukkan alamu abin da ya kamata ya fi na farko shine ya taimaki kansa ta inda zai koma a karkashin inuwa misali ko karkashin bishiya saboda ya sha iska a wannan lokacin jikinsa na bukatan iska shi ma na bukatan kuma hutu ba ba ya ci gaba da ayyuka da yake yi ba muna ma bada shawara ko da wasu ayyuka yake a lokacin a tilasta shi a mai da shi gefe ya zauna a wani wuri saboda ya samu hutawa da ya kamata mai fama da hypothermia wato tsananin zafi na jiki yakan zama kamar ya zama yana da cutar ne a jikinsa lokaci zuwa lokaci takan iya tasowa wannan cuta takan faru ne kawai lokacin da rana takan ah, sami jiki ko rana takan illata jiki misali ta bangaren kiga ruwa na fitowa a jikinsa da kuma ya gama galabaita ya gaji sosai sosai idan ya samu lokaci ya dan huta ko aka dauke shi aka kai shi wani wuri ya zauna ya dan samu ya huta to za shi ga daga baya dan maido da hankalinsa misali ya dan samu natsuwa kuma a yanzu illan da take faruwa kawai shine daga baya kin san na cewa zai iya rasa wasu tsare a jikinsa saboda rana ta eh, kona rana da ta sami jikinsa misali muna bai ba da shawara ya zama to cewa a lokacin zai zama kuma mai jin kishi dama dole to sai zaman to eh, ya sha ruwa shan ruwansa a lokacin zai taimaka wa jikinsa saboda kamar bashi ya dauka misali yanzu kuma kamata ya maida ruwa da ya sha a jikinsa saboda wannan zufa da ya ta yi da kuma galabaita da ya yi jikin na bukata ruwa sosai to yana da kyau a lokacin da aka maida shi inuwa ko shi ya gano haka da sauri ya taimaki kansa ya koma inuwa ya zauna to ya samu ruwa ya sha to shan wannan ruwan zai taimaka wa ayyuka na jiki da suka zamanto cewa sun samu na ƙasa ko sun samu rashin ruwa da ya kamata ya taimaka wurin tafiyar da ayyukan jiki misali cutar hypothermia ba ta buƙatar uh, wani taimako ne daga likitoci? Zuwa wasu lokuta idan hakan ta faru bukatan zuwa asibiti takan kama ne kawai idan ya zamto mutum ya galabaita sannan bai iya yin wasu abubuwa ma a lokacin da kansa sai an masa. Don wani lokaci sukan galabaita da sai an kai su asibiti uh, su ga likita sannan a ba su lokaci su dan huta sannan wannan abin da ya shafi uh, jiki in ya zamto ya galabaitan yakan kai ma a masa wasu magunguna misali abin da ya shafi kaman ko ƙarin ruwa saboda kin san ya lokacin da yake tafiya a rana ko yake aiki a rana ya rasa wasu sinadarai hada ruwa a jikinsa to yana da kyau a bayan ya je asibiti din likita ya samu ganinsa yana da kyau in an gano cewa bai da ruwa a jikinsa ko ruwa ya samu karancin ruwa a jikinsa yakan kai ga a masa karin ruwa a asibiti da wasu allurai sannan yakan iya samun ciwon kai da zazzabi da wasu abubuwa saboda kin san zafi daga waje yana da kuma alaka da abin da shafi zafi na cikin jiki irin wannan alama ta kan kai ga ko ya zamto cewa zafi daga waje da ya ji na rana ta kai ga ta tada masa zabi kuma a cikin jikinsa to kin ga yanzu ya je asibiti ko an kai shi asibiti bayan wannan matsala da ya samu da ita ya kamu da ita daga waje sannan kuma ta haddasa masa wata matsala daga ciki na zazzabi to lalle aje shi asibiti har ma yakan kai ga a kai shi a dakin gwaje-gwaje misali a wasu yan wasu yan gwaje-gwaje da ya kamata a yi sannan a gano banda wannan matsala da ya samu daga waje ko akwai wata matsala kuma daga ciki tare da shi tunda shi kadai ne da wannan misali ya sha wahala daga waje sannan ya shigo asibiti to lalle aje shi asibiti a wasu yan gwaje-gwaje yakan iya taimaka a gano cewa ko yana bukatan wasu taimako kuma ko wani gudumawa kuma abin da shafi daban da abin da ya shigo da shi daga waje misali na zafin rana misali kenan za a iya cewa hypothermia kan haifar da wasu illoli kenan a cikin jiki lallai ta kan haifar da wasu yan illoli a cikin jiki karki manta ɗazu na yi bayani cewa sinadarai ko abin da ya shafi ayyuka na jiki da ya kamata ya tafiyar da zafi za su zamanto cewa ba sa aiki daidai saboda zafin rana da suka da zafin rana da ya shafi shi wannan dan adam misali lokacin da ya zo asibiti aka ajiye shi aka yi wasu al'amura abin da shafi kamar gwaje-gwaje ko sa'uwa a kansa kansa yana da kyau a gano cewa kuma akwai illa ana samun illoli sosai wani lokaci ki ga mutum daga baya bai iya gani ma sosai saboda idon sa ya rufe misali ko kuma yana ganin jiri misali sosai ko kuma ya kai zuwa asibitin ya rasa ma inda yake yadda muke kiransa loss of consciousness to shi ma irin wannan aje shi asibiti ana dan duba shi ana ganin ya abun yake faruwa abun da kiransa medical observation yana iya faruwa aje shi asibiti kuma ana ba shi lokaci a lokaci ana wasu abubuwa nan za a gano illatuwa da aka samu kuma daga cikin jiki sakamakon wannan rana da ta same shi daga waje misali kamar suwa suka fi kamuwa da wannan cuta wanda suka fi kamuwa da wannan cuta sun hada ne da mutane kamar masu aiki a waje misali ko ayyuka na karfi misali a waje kuma a tsakiyar rana misali hakan iya samun masu aikin karfi kamar masu aikin gine-gine ko kuma aiki na wasu ayyuka na cincin wasu abubuwa a ƙasa misali ko kuma wani aikin karfi dai abin da ya shafi wanda za a yi duk aikin da ya kamata a za a yi shi in aka yi shi a ƙarƙashin rana ake ta yi to Lallai yana iya haddasa wannan matsala ta hypothermia. To likita na wannan lokacin ne ko kuma abin yakan taru ne sai lokaci daya ya haddasa wannan cutar ko kuma lokaci daya mutum zai iya cin karo da wannan cuta ta hypothermia wato tsananin zafi. Lallai cin karo da wannan cuta ya ta'allaka ne kawai irin yanayin shan rana ko yanayin rana da ta sami jiki misali sannan kuma da yanayin yadda cikin jiki yake idan ya zamto cewa wanda ba su da garkon jiki da karfi sosai sosai ko kuma ya zama ba su da kuzari a jiki sosai lallai zaki ki tarar da a lokaci guda in ya sha ranar kawai na wasu awowi kaɗan ko ya aiki a ƙarshen rana kamar na awa biyu zuwa uku ko zuwa hudu misali sai ki tarar da yanayin jiki duka ya canza saboda dama ko bai da kuzari sosai ko dama irin waɗanda suke da na kasa ta ɓangaren abin da ya shafi garkuwan jiki to lallai akan samu wannan matsala tare da su sai kuma waɗanda suka suke ta aiki a rana yau da gobe kamar da kika magana lallai suna iya kamuwa da wannan saboda misali sun yi aiki shekaran jiya sun yi aiki jiya yau sun yi aiki gobe ma za su yi aiki har yanzu kuma kullum a ranar ake ta aiki to lalle yana iya yiwuwa jiya ta faru yau ta faru haka ya aiki gobe sai ki ga wasu lokuta da ki kwanaki haka to sai ki ga abin ya zo masa lokaci guda saboda ya jima yana irin wannan ayyuka a cikin rana misali to likita wata shawara zaka ba wa masu irin waɗannan ayyuka musamman ma a rana domin yadda za su kare kansu daga cin karo da wannan cuta ta hypothermia shawaran da zan bada anan shine abin da ya shafi aiki a rana gaskiya mu guji aiki da yawa a rana sosai saboda rana tana da illa sosai a jikin dan adam kama daga waje ko fata muke gani a waje sannan kuma har ciki game da wasu ayyuka a jiki sosai gudanar da wasu ayyuka abin da shafi a jiki wanda dan adam ma bai ma sani ba muna kira ga mutane lalle duk lokacin da za a aiki a rana ana iya wani lokaci in ba za a iya daina aiki a rana ba ana iya yi kaɗan a huta a sake komawa a sake yin aiki wannan yakan taimaka sosai inda za ka ga mutum ya aiki ko da na awa biyu ne ko uku a rana sai ya dawo kuma ya huta na awa ɗaya da rabi ko awa biyu ya sake komawa ya aiki to wannan shi ma yana taimakawa wannan takan faru ne kawai idan mutum bai zai iya barin aikin ba gaba daya muna ba da wannan shawara in kuma Allah ya sa zai iya barin wannan ayyuka da yake a rana to ya canza da wata wani aiki misali daban ko wata bangare daban na aiki wanda zai taimaka masa fiye da wannan saboda zaman sa a ranar ne ba a so da yawa saboda abin da ya shafi matsalar hypothermia kin ga kenan a dogaro ko aiki a rana da yawa wannan kuma ba a kiransa abin da ya shafi kamar jajircewa masu sauraron mu kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka. Duka-duka abin da za mu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato Dr. Isa Adamu Mavo sai kuma ni Hawa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu kasance lafiya. A gaida Hawa Umar da shirin lafiya uwar jiki. Kamun mu kammala shirin namu bari mu baku labaran duniya a takaice. daya daga cikin manyan labarai masu daukar hankali a cikin shekara biyu na shugabancin Donald Trump za su fita fili tare da fitar da rahoton binciken kwamiti na musamman na Robert Mueller game da zargin shishigi da karya doka a zaben shugaban Amurka. Koriya ta Arewa ta buƙaci cewar kada sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya sake shiga tattaunawar da ta shafi ayyukanta na nukiliya jiya laraba 'yar shugaban kasar amurka donald trump kuma mai ba da shawarwari a fadar white house ivanka ta yi jawabi a wani taron matan 'yan kasuwa a kasar ivory coast al'umman da ke tallafawa mata su yi nasara sun fi samun zaman lafiya da wadata kuma wannan ya bayyana a cikin dukkanin binciken da muka gani To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu zuwa anjima za ku ji mu ɗauke da wani shirin. A yau za mu ba ku dama ku bugo don ku bayyana muna ra'ayoyinku. Maudu'inmu na yau shine akan halin da aka shiga na rashin aikin yi a Najeriya. Ganin yadda ake ta tururuwa wajen aika takardun neman aiki daga buɗe wannan shafi na hukumar a safara ta hukumar safara ta kwastam ta najeriya ta yi jim kaɗan mutane da dama sun ainihin aika takardunsu yanzu a madadin wadda ta taya ni gabatar da shirin hadiza kyari sai wanda ya haɗa kuma ya ba da umarni tadi abedje da kuma injiniyan namu na wannan lokacin mr yolarich ni ne naku yusuf aliyu harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington DC sai a gyara zama don shirin yau da gobe.